الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لله جميعا فقال الضعفاء tuntun ba hannun an yi kyau الرحيم الحمد لله الذي جعل ميزان العدل ولاء الصدق ذوي الانبار وارسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والنفاق وانزل عليهم الكتب مبينه للخطا والصواب وجعل الشرائع كلمه لا نقص فيها ولا ظلم نحمده تعالى حمدا لمن يعلم انه مسبب الاخبار واشهد بوحدانيته شهاده مخلصا في نيته غير مسافر واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله وقد ابتدل الكفر على وجه الايمان بالجاه ونصح الضلال في نور الهدى وكف النفاق وبين لنا للناس ما نزل اليه وارضى باختلاف الكتاب وتركهم على المحبه البيضاء لا ترد فيها ولا سلام صلى الله عليه ابا جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الذكر والإنسان أما بعد السلام عليكم dukkan wani da suke kawai yanzu na kusurwa da suka kai a hannun kayan kama da su kayan uwa wanda ya ke yammacin namu na yau yammacin ranar asabar bakwai tabbas da wannan wata ramadan na wannan shekara kudin jirgin da shekara ta yi daya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran mara yi alaihi wa alihi wa sallam da dubarar masa zuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake ara mana rayuwa suka sake kawowa daidai wannan lokaci a daidai na waɗannan sa'o'i na yanzu kuma ya nuna muwafaka da musabaka da sake yin majalisi wajen karanta abin da ya sabaka daga gare mu a ƙarƙashin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da gudan بين أنفاق ثمان تابع منع سورة إبراهيم سورة إبراهيم عليه السلام ثم درس الملاك علي أبي بن آية الكريمة آية ويعقوب ثم أحسنت مثل من بالله آه، ثم وانا آية سنة بطاقة المسلمين أبن الله تبارك وتعالى يقطع من بندن بيتا ومن رأي الدنيا سنة تشتري حق الله daga cikin haɗauranta a to ne mutum ya fi son haɗari ne mai girma mutum ya fi son daga cikin haɗauran duniya ka bi wani a makauce ko ka bi wani a makauce na faɗa mana a darasin da ya wuce baya cewa shi musulunci ba kamar sauran addinai ba ne waɗanda suka yi daban da su walaisu da islam ma fi aliyanin ukwa da hikakin sun mastabi'ani au addinin ainata sun mastabi'ani au jahala ta umar saba'a abin da ke cikin sauran addinai waɗanda suka dace da musulunci akwai tsaye wa an ta'ama ta aƙidar shi tana da tsari da ma'ana ta zama mai makawaniyar aƙida makawaniyar aƙida ya ce aƙidar da wani ya ta zuwa gare ta ba tare da burhani ba babu hujja ba da yi kuma sai ta aƙidar shi aƙidar da yake kiran ta zuwa gare ta kabi akwai ranakin indallanci suna zuwa abin da ke cikin sauran addinai ko mustazaɓe musulunci shi ne ilimin da ainihinka sun masta da ne wata ido ka yi wato ka da ido ko ka yi mutum duk ɗaya da ya ka ko ka ta tafiya tafiya ɗari ta makaho sun jagora musulunci ba haka yake ba awon ke halarta in ta ko kuma a ce a ai mutane su mai da jahilci abin da ba ilimi ba ya zama shi ne uwa ko shi ne jagora da abin da ya shafi ilimi na tsoron Allah musulunci ba haka ce walakin nan islamu ya tsawo kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhana Allah wa ma ana min al-mushrikeen shi musulunci abin da yake cewa ga ƴaƴanta yake gaya wa jama'a yake gaya wa mabiyansa Allah ya ce da annabi sura sallallahu alaihi wasallam kul ka faɗa ma al'umma hadihi sabili wannan tafarkin Allah shine tafarkina a da wani Allah Allah basira ina kira a kan ta zuwa da Allah wata da hujja albasira alhujja addalil ina kira zuwa a kan wannan hanya wata da hujja ana wannan bisa ba'ani ni da duk wanda yake biye ni wa ma ana gidan musulunci da kuma ba na ɗaya daga cikin masu kare ta Allah da wani da ka ita hanyar musulunci hanya ce ta basira ana jin ana tafiya a kan ta ne bisa ga basira bisa ga hujja hujja kuwa ita ce Allah ya ce annabi ya ce duk abin da ba su ba bayan ce da haka musulunci an taɓa kashi an tsaye shi a ƙarƙashin Allah ya ce manzo Allah ya ce duk wanda zai musulunci baya wata jini duk wanda kuma abin da yake yi da yi musabaka da qur'ani da sunna ba to ce ko ba musulunci ke ba duk yadda mutanen duniya suka yarda da duk ko suka so ba musulunci ba da haka za mu ƙarƙashin wannan aya kamar da malam ya ja mana ita ya kuma ta'ala Allah yana kira wa baratu ai su kala'i kulliha halittu gaba ɗaya da su bayyana dilluha wa fajiruha mutanen kirkin da ke cikin halittun Allah da mutanen banzan duka za su bayyana lillahi da wahidul qahhar a gaban Allah wanda a shi kadai wanda a yayi da halittar wato kenan idan mun fahimci abin da aya take nufi kowa zai bayyana gaban Allah a wace uni shine urin sakin alkiyama ai jama'u lahu jama'a gaba daya ko halittu gaba daya da dabbobi da dan adam da aljanu da tsuntsaye da kowa da kowa duk za a fitar gaban Allah sai ka a kira ta yawon hashar ranar taro ranar taki yawon ko ka ce yawon ba'as ko ka ce yawon hashar idan aka ce yawon ba'as wato ranar za a tashi daga kabubura zuwa amsa kira a inda za a yi taron hajjar kuma shi ne ranar wurin da za a yi tare da baya da duka ranar ta kunshi abuwa guda ne da ta ma'u da hu fi ne da ta a bikin allah gaba daya za su haɗu za su tattara a wurin allah fi ne da ta a wani fili da ke da kasa malamai suna cewa a arfa za a yi kiyama wasu malaman suna cewa a muzdalifa a kowanne ne dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan taro gaskiya ne idan ce barazun min al-ard wa huwa makan alladhi laysa fihi shay'un yaqturu ahada wuri ne shi kallau wanda ba komai a cikinsa da zai kare wani dan adam kowa da kowa a fili yake wato babu wanda a wani nufi ba fili ba ne za a ce akwai wani sako sai da wani su manya manya ka san koyi a wurin a'a ba babba ko wanda yake mai tsoron Allah a wani da haka kowa da kowa a kirmi yake babu wani wani koya yadda ake ganin haka ake iya ganin kowa a rana to a wannan a wannan matsayin da muke magana a kanta wanda babu wanda zai wato zai koye ma wani fasatar da a sai mabiya ai wa kuma al-atiba'u bi qadatin sune waɗanda suke bin jagororin su to kaga ina aka ci jagora jagora yana iya zama a ƙarƙashin gwamnati yana zama a ƙarƙashin wato malami yana iya zama ƙarƙashin uwaye yana iya zama karkashin dai wani shugaba dukkan wanda yake shugaba a gare ka to a ran nan kai mabiyinsa ko kuka kuke karkashin da kuke mabiyansa kamar yadda ya tabbata kowane shugaba da tutarsa har ma wa'inda suka yi shugabanci sun suka jagoranci a kuma suke wanda zai na mazala ce da sun kulle da dawa duk wani da biyu da tuta sai sai wadara za a kira ce wato hadu daga fulani bin fulani wannan ita ce yaudarar wani ɗan wani wato kowane mai gari da irin tutarsa da irin jama'a da ke bayansa yau mana da usul da kulatin da imamu ne ubangiji ta Allah ya kira da za mu yi kira kowace jama'a da shugabanta da haka tun daga ran duniya ka san irin shugaban da za su mutu baya ka san irin shugaban da za su yi su da kama ka san irin wanda in ya kira ka za ka amsa masa kira kuma ka san irin koyi da za ta yi wa kowane shugaba a duniyar nan wallahi duk wanda ta fi a ido mutum ta bi ba tare da basira ko hujja ba da kai da shi za ku tsere mutunan ku a gobe domin za ku shiga wahalar da za ku kawo ba ta ganin himarsa ka gaya masa magana shi ma na gaya masa kuma rana ta riga ta ɓaci lokaci ya gudu da na sani tsayar a ranar da rasan ba ta da amfani za ka kasa irin da yadda za ka kasa irin shugaban da kake maka ba baya tun daga na duniya kada a zura na ka ne kuma ku koma kuna tsinin juna domin alamar ɗan wuta da ma'anci ne alamar ɗan wuta kullama za ka zan ummatin la'anar menene kullama za ka la'anar ukhtaha ummatin la'anar ukhtaha duk lokacin da wata jama'a wata tawaga ta shigo cikin wuta sai ta ce Allah ta ce ma waɗanda suka yi su Allah ce ne musu su ma idan wasu ta shigo ba su ba su ce Allah ce ne musu hatta idan darba su fiha jami'a har sai in sun haɗu da gaba daya yana ta fadar zuwa a fa'olin da biyu da ta fi wannan ayat da muke su makaranta a yanzu ta yi mutabaka da wancan aya da muke magana a kan teku da haka faka babban afa'u sai waɗannan malaunana ai wa humun ake babu da tsada su ne mabiya da shugabanninsu mabiya da jagorori wa tsada mabiya da shugabanni wa kubara ihin mabiya da manya-manya wato kaga kashi uku ko dai shugabanni ne suka gata ga inda suka gata ko kuma wa'ansu kwamandodi ne jagorori ne suka gasa ga inda suka gata, ko kuma waɗansu manya-manyan mutane da suke ganin imarsu suka gasa zuwa ga abin da suka gasa tafi-tafi a kai to a ran nan kuma yanzu za mu ce lallabiyar ta kabaru an ibadatar lahi wa hada hulan ta bisara za su faɗa wa waɗannan da suka girman kai da bautar Allah shi kaɗai wanda ba su da abokin tarayya domin sun sani hanyar da suke kai da da suke kai mazhabar da suke kai tafarkin da suke kai ko da suke kai sun san cewa ba gaskiya suke kai ba suna sani amma da hakan suka ja waɗansu suka ja mabiya suka bi to a ran nan mabiyan su gaya ma waɗansu nan da suke girman da bauta Allah alhali sun sani wa an muwafaqatar rusul waɗannan manyan da suka ci su yi muwafaka da manzannin Allah sun suke daidai da manzannin Allah jama'a mai san wani abu daban wallahi kun da sallahi ku kun mai bid'a duk dan bid'a da yin muwafaka da manzannin Allah ba duk dan bid'a da haka ko ka zama ahlus sunna tsinsa ba ka da mabiyi in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ka da abin koyi in ba sunna ba duk wanda ya zo da abin da ya kama suna annabi wasu da kayi shi kowaye ko wace kungiya ce ko wace kalita ko ma waye duk wanda ya zo da abin da ya sabanin abin da ya tabbata daga qur'ani ya zo da sabanin abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah a sunnar manzon Allah in an ce ina ne aka samu babu wallahi ka bar da kayan in ba haka ba kuma ranar jallar za ta zo za ka bazai tsakanin bai da shi da haka a nan ina tabbatar wa al'umma su kan cewa duk dan bid'a bai yi daidai da manzannin Allah ba domin abin da annabi ya zo da shi shi dan bid'a ya sa a mawani ya zo da wani abu daban wanda ba shi ba kuma kana da masaniyar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb duk duniyar malamai sun san da wannan hadisi sai har mabiya ma sun san da wannan aiki annabi yake duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba ku mu a ciki ba umurnin Allah ba umurnin annabi a ciki fa huwa raddun ay masudun ala sahibi amma mai da aikin ga wani yi Allah bai da bukatar sa manzo Allah ba bai da bukatar jama'a mu sani da kyau kada mu yaudare kanmu kada mu haifi kawo mu kada mu cuci kanmu duk wanda ya zo da aiki komi kankantarsa komi girmansa komi yawan jama'a ne komi yawan ta, duk yadda aka tamba baki duk yadda aka girma baki shi wannan aikin da babu umarnin Allah cikin ta ba umarnin manzo Allah to ba ruwan Allah ne wallahi in ta cika duniyar nan ta irin wannan aiki a ba a mutura ne kura da amai Allah ba zai taba karɓar aikin da mutum ya zanci abin da manzon Allah aka aike shi Allah bai taɓa karɓar aikin mutumin da aikin su bai musabaka da aikin manzon Allah ba zikiri ne da tabbata ta yayi musabaka da wanda manzon Allah ya koyar kuma yayi addu'a ce ta tabbata ta yi daidai da abin da manzon Allah ya koyar haka sallah haka azumi haka sabata, haka dukkan sauran ayyuka haka mu'amalat kada ka kuskura kai abin da in an tambaye ku jabar ne ba za ka iya kawo dalilin a takardun zagin Allah ba sai na kwana da kuma misali ta bandila Allah ba ruwan da misali ba ruwan Allah da dubara kuma Allah ba a masa wayo Allah ba a masa dubara da haka hakikalin gaskiya mutane su dawo a cikin hayyacin su gane wane ne aka aiko musu wanda take bibin nan a sunan sa babban mutum babban mali babban shehi babban kaza babban wani inda Allah ya tabaraka wa ta'ala yana son abinci zama abinci da Allah sai ya aiko shi amma duk wanda ba Allah ya aiko shi ba Allah bai kaddara abinci ba to me na wahala me ya yi dadi cewa akai ka zo da Qur'ani ka zo da sunan Allah cewa akai ka koyi da Allah wannan bai ishe ka ba wannan bai ishe ka ba shin Allah bai ishe bayan ba alaihi sallam da kafin abda wa yuqayyidu laka billahi da min yi in wasu take tsoro in wasu take shakka in wani ma da take ganin cewa karka fa amai ka samu laifi a wajenka ko ka samu matsala a wajenka in wata jama'a ce take ganin cewa in ka sa abu jama'an nan ba za ka samu daɗin rayuwa ba duk wannan ka aji daɗin rayuwar yana hannun Allah ka aje kowa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa yukallifuna suna tsoratar da kai yadda su da su da waɗanda suke ba kuma bayan Allah sai a tsawartar da kai zuwa wani a tsawartar da kai zuwa ne a tsawartar da kai zuwa ne Allah ya ce alaihi sallahu da sakin abda shin Allah bai isi bawa ba jama'a ku Allah bai isi ku ba Allah ya ce alaihi sallahu da sakin abda shin Allah bai isi bawa ba ويقطعون دونك بالذين من amma suna سنة da kai? Suna لا da kai. ga waɗanda suke kuma bayan Allah to ba su abin tsoron ba Allah ba kowa a duniyar nan ba abin tsoro ba sai Allah ina gaya maka babu wani abin tsoro a duniya ne ba Allah ba duk wanda ke da tsoron sa kuma bayan Allah ta yi aikin banza Allah shi ne abin tsoro dan duk abin da dan adam ya fi tsoro shine azabar ubangiji ko to wa ke rai Allah ne ba mu iya kare shi gare shi in ba Allah ba daga ba su abin da dan adam musulmi yake fatan ya kasance a cikin kama aljanna wace da ita in ba Allah ba da duniya da lahira in kai su za su gaba ɗayan su na Allah ne walau lahira ne akira su wani ila ta farko da ƙarshe na Allah ne duniya da lahira na Allah ne to da haka Allah ya ce shi Allah ya ce bawa sai da Allah ya tambaya alaysa Allahu bi kafin abda shin Allah bai yi bawa ba amsa anan Allah ya isi kowa to da haka tafi kowa ka samu Allah jama'a mu ji ayan nan da kyau فقال الضعفاء للذين استكبروا ما لو انا كتبه وان لسك جرمان كي ان ابارك الله جمال بوتر الله وحده في شيء لا شريك له ولا غير ابو تريا wa an muwa fasata rusul waɗanda suka yi su yi daidai da abin da Allah ya aiko manzanni sai suke wani abu daban na faɗa mana duk ɗan bid'a da yi ruwa faɗa da manzannin Allah ba abin da yake yi daban abin da manzanni suke yi daban da haka duk ɗan bid'an al'umman nan da yi ruwa faɗa da manzan Allah ba don abin da manzan Allah ya koyar daban abin da shi yake yi kuma daban a zikiri ta saba a salati ta saba a addu'a ta kama a sallah ba kai irin tare ba taron sunan ka ba irin naki ba ma'ana haihuwa da ake maka ba ka yi abin da manzan ba ka tsaya inda manzan Allah ya ba abubuwa ga sunan tawakkalin ka ba ba ka tsaya inda manzan Allah ya ba ta sassa ba manzan Allah ta kowace hanya duk wata turbar da aka daga sai an same ta yi ta zurfafiya ta wuce maka inda rawa bi ma'ana ta wuce gona da ilimi bi ma'ana ta wuce inda masaranta wannan na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai waɗannan shugabanni a mabiyan su ne shugabannin da suka biye? su da waɗannan malamai ne ko shehunai ne ko hakimai ne ko gaggasai ne ko iyaye ne ko waye ta bi قالوا الله تكي ممكن إنا كنا لكم muka موها A ممكن أي a ما أمرتمونا ya yi tabarna mu ba a rayuwar da muka yi da ku a duniya da muka rayu da ku duk lokacin da kuka ba mu umarni ya yi tabarna sai mu bi umarni to ka yi hankali da wanda zai ba ka umarni ba bisa ga dalilin ko hujja da kuma sunan addinin musulunci ina jawo hankalin ka zama mai hankali ka lura duk wanda yake da kan yi kaza tambayi su da dalili waye wane ne yake yi ba da wannan umarni shin wannan abin akwai shi a littafin Allah ko a sunan manzo Allah akwai shi ko ba domin kada ki shiga cikin ayarin waɗanda za su yi wannan zancen da muke magana a kai ai mana ma amar amartu muna in kamarna mabiya su gaya ma su shugabannin da su suka jagorance cewa ai duk lokacin da kuka ba mu umarni sai mu duk wa fa'alna sai mu aikata to kai hankali fa hal antum mughruna anna min azabillahi min shay'in sai su ga mutum kuma nan su kuma ga yi wato yanzu ga halin da muka samu kanmu a cikin mu da ku wato nahnu wa antum mu da ku ga irin yanayin da muka samu kanmu a ciki amma abin da muke roƙon ku ku shugabannin nan ku malaman nan ku jagorin nan shin fa hal antum mughruna anna za ku wadatar da mu da wani abu daga barin azabar da muke cikinsa ainihin azabin lahi min shay'in za ku ƙoratar da mu daga barin wani abu na azabar Allah akwai wani sassauci da sauki da za mu samu daga gare ku a madadin ku ne kuka jagorance mu kaga duk dai ana wuri guda da su mabiyan da waɗanda aka jin duk da cikin halaka cikin wuta amma a cikin wutar ne ake wannan dantan shin akwai sassauci da sauki da za mu samu daga gare ku fa hal tadfa'una anna shay'an min azabillah shin za ku iya indige muna wani abu na daga azabar Allah mu samu sauki kama kuntum ta'uduna na kamar yadda kuka ce a duniya wato kuna mana alƙawari ta san ana abuwa da suke maka a cikin yawa junansu alƙawarin aljanna wallahi na ji wani mutum wani mutum yana cewa idan dai kai dan ɗariƙar tijjaniya ne to in kai shiga kawai mala'ikan mala'ikan azaba ya yi kaɗan ma ne tambayi kawai da muka tambayi a kabari ce ya yi kaɗan wani kai ma yake cewa in dai har kai dan ɗariƙar tijjaniya ne idan mala'ika azaba ya tambayi ka kamarin <laughs> Allah ya kai wato ina mamakin dan adam a rayuwar duniya ne wani dan adam ya saka kai ka san waye mala'ika kuwa ka san waye mala'ika amma har ce wai in wani ya wata kungiya ta wani wai ba a isa a mai tambayar kabari ba a kabari kai awa dan wata fama mace sai dai baka shiga kabarin ba billahi da la ilaha illa an ji mai maka tambaya da karshe a kasar nan ne aka waye gari wa'yansu suna wa'yansu alƙawarin aljanna kai a kowai da haƙƙi ana ba su wai hukumin aljanna zuwa ke nisan jama'a in an kashi jan an ban da laina hankali yau wani mutum da a warwani na da hukumin aljanna akwai wani malami wa'azi ne ya tsara mutane da ya tattara su ya jama abin da ya zai yi sai ya raba mutane gida biyu sai ya haka da hannunsa ce waɗanda suke wannan yin gaba ɗaya an gafarta musu yan aljanna ne ku ko waɗannan bangaren ku ya hankuri sai wata rana dan Allah wannan ba wasu ne a gaban kuma wallahi mutane da waɗanda aka ce ya ko suna ta kuka jama'a jahilci bala ne wata magana idan aka zo maka da ita ko ba kun ba kun kullun ya yi ki bai kamata ma ka kama ya ji da ita ba sai ka zama mutum aljanna wallahi in dai kana samu da jami'i da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalmar ta yi shahada din nan da rike ta ta yi aiki kada ka karya ta kuma annabi ya kada qala hannabi thumma kafara biha aktharuhum faman qalaha hatta ya mutu faka bin sakama alai annabi cewa ya waɗansu da yawa sun furta kalmar shahada suna ta ba da amma manzo Allah ya sun kafirce da kalmar la ilaha illallah faɗa kawai suke amma sun kafirta da ita karka ɗauka ko faɗar ta shi ne kawai abin nan gaya abin da ake so a cimma sai ka bi ta ka aiki da ita annabi ce faƙar faƙar qalaha wa'in sun faɗe ta amma sun maka fara da a sakarun mafi ya yawa suka kafirce mata in ka faɗa ka kafirce ka faɗa ka yi shirka gobe ka faɗa kuma ka koma ka yi shirka yanzu ina aka fana halin da mutane ke shirke nan kana ta mai la ilaha illa kana ta mai shirka ka faɗi la ilaha illa Allah mu da sai ka yi zikirin ta da yamma kafin ya muka yi abin da ya warware ka za ka faɗi kashin shehu da bello za ka faɗi kashin shehu duk ga kurakurai nan na warwarewa wata matsala ta same ka ta tafi a duba maka ta a duba maka yaya za ka yi aure a ce a duba maka matan nan tana da farar kafa ko baka kafa to wa ya san farar kafar da baka kafa shi malamin in ya san wannan mata kai arziki a karkashin ta a ta ake samun arziki ba sai in riga ka yi aure ta ba amma sai ya duba maka cewa wannan mata akwai arziki tare da ita wannan kuma akwai farar wai baka kafa ko farar kafa wata ce wai in ka aure ka sai ka kiyaye ki wani da ya samu arziki ne aure ya samu ci baya sai a ce ai matar da ka aura ki kaga daga nan ya yi ka shi ya ma ya rabu da Allah kuma ita ce ba da arziki matsaloli da sunan da yawa mutane sun kasa ganewa to da haka ya jama'a mu sani cewa wannan kalmar shahada ba fakatta ba ne kawai aiki da abin da ta kunsa ne kuma aikin da zama farko da ƙarfi don ba farko ba ƙarfi da mai ta ƙari shi ake duba da haka ya ɗanuwa waɗannan mabiya suna tambayar shugabanni kun kasance ta ukuna na kuna muna alƙawalla kuna muna alƙawalla shin yau ko da ku rage muna wani abu na azaba daga cikin halin da muke ciki wa una na kuma kuna hana mu cikin mun za mu barka da fa al فقالت القادة لهم سي جدي تغنين لسكة جاغورين ثم بيع شو كما سي لو هدانا الله لهديناكم kun ga magana nan da kuke yi da kun fata ma da yaki domin da Allah ya nuna mana shari'a da mu ma mun nuna mu yanzu suna son su ce Allah da nuna muku shari'a ba shi ya sa ba su nuna mu mabiya ba kun ba gaskiya bane ba Allah ya nuna muku shari'a Allah ya yi alƙawari da bani Adam sun suna cikin tsakan gadon bayan Adam Allah ya rike alkawari da duk wani jinsin bani adam Allah yake alastu da taru da a ce ba ni wa idza kadallahu ne saqa minani da saqa alladina ke na ruwa wannan ba kana da mana wa idza kadallahu hafizallahu min saqa alladina da أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب da وإذ أخذ الله من ذرية آدم من ذريته سورة البقرة ubangiji ta'ala yake ta a lokacin da ubangiji ta'ala ya rike alkawari daga kafan adam ya rike alkawari da zurriyar cikin zurriyar ƴaƴan annabi adam har ta kai kaza Allah ya ce a lantu da rasulku a cikin ba ubangijin wani Allah ya da su Allah ya cewa za su yi imani da Allah ya su ta Allah kowa sai da Allah wannan misalin da muke magana misali ne wanda mutane suka zama suka tabbawa zarra a wannan lokaci aka fitar da su Allah ya ce yadda su kan kai cewa ba ni da ubangijin kuma suka ce Allah kai ne kowa sai da ya amsa da haka a ƙarshe idan ta zo duniya kake baka yi wani alƙawari da Allah ba ba kai wa kanka adalci ba sannan kowace al'umma akwai annabawa da aka aiko mata sannan cikin kowace al'umma an samu masu wa'azi cikin cikin mummunai da suke ta da to kaga idan cewa ya tabbata a haka mutum dole ce aiki waɗannan mutane da tura shugabanni su ce idan da Allah ya yi yadda su da sun san yadda mabiyan su kaga ba ta taso ba ai walakin hatta alaina qawlu rabbina sai dai ku sani kalmar ubangijin mu ne ta sauke mu ta sauka a kanmu wa sabaka na wa fikum kalmar Allah ta kamu da azaba da azabtarwa ta gabata a cikin al'amarin mu da kuma al'amarin mu muka bace kuma kuka bace muka yi ba daidai ba muka yi ba daidai ba wai shugabanni ne suke gaya mu biya kaga an faɗi wanda kake ganin cewa shi wani ne a wurin Allah sai ke gaya maka cewa abin da ya faru da bisu ke faru da su yanzu ba a ci kunya ba wannan kunyar muke tsoro ya jama'a mu tashi gaban Allah wannan kunyar ita ce kunyar kunyar da babu kunya irin ta wa haqqat kalimatu al-azab ala al wata ay na tabaqina wa fiikum qadarullah kaddarar ubangiji ta gabata a cikin mu a cikin al'amuran mu da al'amari wa haqqat kalimatul azabi azal kafirina sannan kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafir sai za a yi kace sai ka ga kafir ake magana kafir ake magana ai shi kafirci abu ɗaya ne amma hanyoyin da ake zama kafirci wato ake kafirci suna da yawa kowa da irin hanyar da yake wato wanda ta fita tafi daga musulunci idan asalin ka ba ta yi ba ne to in ka zo kuma kana musulmi kai shirka da Allah don hukunci da babu bambancin ta al bin asala da al shi wannan asalin ta kafircin ka na asalin ne dama bai taɓa imani da Allah ba shi kuma wannan ya yi imani da Allah sai zo ya yi da haka hikmar ake wato ake tsoro shirkar ake tsoro don annabi ya ce da shirku fi unnati akfa min nabiyyin nabi ala safa shirka a cikin al'umma ta ta ji tsoruwa in ji Allah fiye da tafiyar tururuwa a kan falalar duniya ga kuka uka shirka daban-daban ga kufurin inar ga kufurin iba'a ga kuhurin juhud ga kuhurin takazi duk waɗannan kafirci kuma cikin musulmi ake samu idan an ce kuhurin ina kafirci na taurin kai ka ji an faɗa abin nan bai da kyau kuma baka bari ba wannan ina ce akwai kuhurin juhud ka dinga cin mutu da abin da ka san ga yadda yake kuma ka dinga cin mutu da wannan abu ka san gaskiya ne kana cin mutum shi ma ka gaske mutane nawa ne za a ga masu gaskiya Allah da ya ga kumrul iba ka girkin kin ga ka san ga abin da aka ce a yi sai ka ne, iba a ce ga kumrul ta kaji ta girkin kare ta abu da ka ce sai Allah ya gane ya zai ta ka ko ka tafi yi duk abin da za ka faɗa ba yadda ba ka tafi wani ma yake cewa wallahi in kai ne annabi ba zan yi imani da kai ba ka tafi ka ce in shi ne annabi ba za ka yadda ba wani da ce ko qur'ani ta kauce daga bakar hannatu ba zan yadda ba ka tafi da Allah kiristoci ne suke wani aka ko musulmi na suka musulmi fitar ta dai da wahala Dan kankana a wallahi sai ka kafirta za ka shi ka kiyaye ga izgiri izgiri da yi wa wani musulmi izgiri ta fuska addinin ta kafirci da Allah ji wannan shi sake ka tsallake ruwa ba ka gansu ba cewa masu ɗan gidan lamar nan da addini kake yi kamar da aikin gilallan wannan da kake magana injili kake yi wane ne kuma yake a ɗaga wando manzan Allah ne kun amin wa rasulihi wa ayati yi تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان shi nan magana ya kare ta zai ta bibi ayan ke Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa manafikan farko da suke bibbiri da addini magiyan Abdullahi bin Salul ra'atul manafikin shugaban manafikan duniya wanda ya zama da annabi a cikin Madina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka faɗa musu kun abillahi wa rasulihi wa ayatihi هو آياته ورسوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كجاء مسلم زر ألا دا آيوين تدمن زنين دمن زن تفكي وعدن قال لك فكر وان بيتلاو غزه أتن فكي لنجوي كن كافر تبا إيمان وآياتي أما تبا إيمان إذا أتافرتا هل سألت مسلمين وإذا أرش مسلمين كافر كاي كافر كتبه بلاك بلاك بلاك في مسلم تجاه جنم كله ta yi kafirci ya ba za ka zama kafiri ba yanzu ga wani sun farko masu cewa su musulmi ne su ma sun ga annabi bal ma har zuwa jihadi da annabi sun yi amma an taso daga wurin jihadi ma aka taso suke wata magana ta tukar addini dalilin Allah ya tukar da wannan ayoyi su da suka ce da in raja ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al ana cikin tafiya abdullahi bin ubay yake cewa mabiyarsa da ya idan su na munafikai suka ce kwa ga in mun koma madina mu fitar da duk wani kaskantacce ya sa ya shigo cikin madina duk wani mai wani mai ajin hannu daga cikin ya janye taimakonsa wanda ya ba su gida ya anke gidansa wanda ke taimaka masu da abinci ya daina la yukhrijanna ko الأعز منها الأذل وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هذا أظن سكتي إن مكتوم مدينة to a fitar ta ga umarnin su ba ta a fitar da duk wanda ya ji kaskanto wane ne kaskantacce a wurinka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi wani hijira da muhajirai da gabar makka zuwa madina waye aisha wajen a cikin su su ne mutanen madina su suka ba da gidaje da sai da suka ce da rizkun da lalle mu a kusar da al'azallu a ko al'azzu min shi wanda ke da su kenan wanda ba da gida ko ba da taimako da fitar da kaskantaccen da hijira bai da wannan ba suka ba sannan yake maganin cewa shi bai taɓa ganin matsorata masu ci da ƙatar ciki irin sahaban annabi ba wannan ma ba su ka bace ka kalli haɓar annabi ka ce sun suka yake ma bai taɓa ganin matsorata masu tsoro waɗanda ba su da bajinta irin haɓar annabi ba haɓar annabi ne ba su da bajinta akwai wasu ɗan adam a cikin al'umma annabi waɗanda su sai sahaban annabi bajinta amma yake faɗar irin wannan magana a tattare da su don ya nuna su ta gare su kuma yake cewa in dai abinda muhammadu ke faɗa in abinda annabi muhammadu ke faɗa wai gaskiya ne yake to shi ya ya fi ga gidan su wani duk wannan ba yake ne bane da duka to Allah ya tattara wa'annan maganganun gaba daya yake kata wannan aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kada ka wato la ta'tadiru kada ka fassara ba da imani Allah da kansa yake karka kawo duk wani uzuri wa wala in sa'altahum la yaqulu inna ma kunna naqulu wa nad'a Allah ya ce in ka tambaye su me yasa suke waɗannan maganganu da suka addini to a ah, ai wallahi ba ka addini ba haka bane ba yanzu duk wanda ya soke ka ta huskar akida ya soke ka ta huskar wando ya soke ka ta huskar gemu ya soke ka ta huskar rawani inda za a tambaye sai ka ah, asa to ai wasa to da wasa da gajan wasa duk hukunci su ne a wurin a wurin Allah inda injilanci da haka Allah ya ce la ta'tajiru kada ka farko ba da imanikum kar ku ka uku kun ka kuka bayan imani da ka ana kafirta bayan imani ya hadisi ka karanta yake ita wannan kalmar shahada kada kala hannasu sun kafara biha a kasarhum mutane sun faɗe ta suna furta ta a baki amma sun mafi yawan suka kafirce da la ilaha illallah yake faman kala ha hatta ya mutu duk wanda ya furta kalmar shahada bai canza daga karantar wata ba har mutuwa baka bisa kama alaiha shi ya tsayo a kanta a ce ba kowa wani ke da haka ya jama'a maɗauki kisa dangane da abin da wannan aya ke labarta mana sai su ce lau hadanan na mu lahadai na kun da Allah ya shirya da mu mun shugabannin ku da mu ma mun shiryar da ku da haka sawa'un alaina hukuncin daidai yake a kanmu a jirgin ina amsa barna ko mu yi raki mu yi kuka ko mu yi hakuri hukuncin jikin ɗaya ne na min mahi ba mu da wurin da za mu keɓe ba mu da wurin makiɓanta ma'ana ba mu mafita ai laisa lana kulat ba mu da wurin kukuta makukuta yin ma na hana jini ga abin da muke cikin sa na azaba in sabarna alaihi ko mu yi haƙuri au ajin au da za'ana an nilmu ko mu yi raki bukata wato ko nuna gajiyawa yi kuka ko bai hakuri duka da hukuncin da yi ga ruwayar abdurrahman ibn zaid ibn al-aslam yace inna ahlan nara qala ba'dhum li ba'al yan mutu suna cewa sashen su da sashen ba'al ku zo fa inna ma adraka ahlul jannati al-jannata bi muka'ihim wa tadarruhum ila Allah azza wa jalla shi kan wata ta cewa a zo su gaya mu junan su ku zo abin da ya sa yan aljanna suka rufe aljanna ma'ana suka samu aljanna sun samu aljanna ne ta wasu kuka sun yi wa Allah kuka kuma sun kankantar da kansu ga Allah sun nuna ba kowa suke ba sai Allah ya ba su aljanna gaskiya ne ta an nafsi ku zo mu ma mu kuka wa na tabarra'u ila Allah mu nuna kankancin mu zuwa ga Allah a yau kaga a wuce kenan wai su zo su nuna kaskancin su ga Allah da haka fafa kau wata zarra'u sai suka kama kuka su yan wuta suka kama kuka suna kaskantar da kai suna tawabi'u falan mara au. yayin da suka ga cewa annahu la yanfa'uhu kukan bai amfane su ba sun yi kukan sun yi kukan aru aru ba a ce musu uffan ba kalu sai su ce inna ma adaraka ahlul jannati bi sabri amma mutane wa'inda suka yi aljanna aka ba su aljanna sun samu aljanna ne sun wuce hakuri da ma su a ina suke hankalin su yi aljanna ai a duniya ne ko su kuma yanzu a nan lahira cikin wuta suke neman su yi hakuri ta ga akwai bambanci da a duniya ne suka koma suke hakuri irin yadda mutane kirkin suke hankali ila da sai a waje da amma hankalin da za su yi a yanzu hankali ne na cikin wuta sai su ce ta'al su zo suna gaya ma junansu hatta nasbira har mu yi haƙuri fa sabaru sabaran lam yara mislahu sai su yi haƙuri haƙurin da ba a taɓa ganin fatakwacinsa ba a gare su falan yanfa'uhum zalika bayan sun gama haƙurin su yi shiru sun daina kuka sai su ga haƙurin kuma bai yi amfani ba fa inda zalika qalu a wannan lokaci sai su ce to sawa'un alaina ajrina anta na malana min fahim yanzu dai mun gane da haƙurin da rashin hakuri duk wasu daya ka ji abin da zai sa a wuta yanzu mun riga mun gama ganewa da hakuri da rashin hakuri a kan mu duka abun kuri ne ne kullu sai malam yake wa zahiru anna hadhihi al-murja'atu fi an-nar ba'da duhulihim ilayha wannan muraja'a da ce na kokon kumawa da wannan ayi haƙuri ayi kuka ayi ne an yake duka duk a cikin mutane suke yi كما قال تعالى كما قال الله يأتي أو تعالى وإذ يتهاجون في النار وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا نعم. إنا كنا لكم تبعا إنا كنا

suke jayayya wa nunansu a cikin wuta suke kafa wa junansu hujjoji ce su abin da ya kamata mu yi kaza mu yi kaza dan gaba kana wa yaqulu du'afa sai mabiya su ce yadda bi da takabaru ga wadanda suke jagoranci suke girman suke bukar Allah da gaskiya sai ce inna kunna lakum taban aka bar mai tafi ne na wacce aya mu mun kasance fa ku muke ku muke wa hal amtum mu'minuna anna nasiban minan nar shin za ku wadatar da mu daga barin wani abun wani kaso na azabar wuta almajirai ne za su bibiyi malami muridi ne zai yi magana da wanda ya jagorance shi wane ne wane ne ko duk wanda ya jagorance wani kuma ya san jagorancin ne masa ba jagoranci ne akan turba ta hanyar Allah ba a ta wani abu daban ne sa'a a hanyar Allah ne to in sun shiga ta za su yi wannan da su tsakanin za ku rage mana wani abu wani kaso daga cikin kasan wuta ba dan samu sauki kalan lazina takbaru sai waɗannan shugabanni da aka biya aka bata sai su ce inna kullum fiha ai dukkan mu mu da ku duk muna cikin azaba wa zai wa wani wani abu kaga abin da bahaushe ke cewa cewa idan kura tana da maganin zawo sai ni kai wa kanta idan da sun suka ballon suna da abin da za su yi kansu da sai su yi kansu ma babu da su da mabiyar duk ana wuri daya Allah ya ce inna Allah qad hakama bainal ibad hakika Allah ya riga ku ya gama hukunci tsakanin bayinsa ga ku an yanke muku hukuncin Musa da ku da su ba yadda aka yi wannan shine hadarin bin wani mutum ko bikon ɗarikar wani mutum ko manhabar wani mutum ko ƙungiyar wani mutum ko ma menene ne ka ji na wani mutum kai yadda da abin da yake kiran ka zuwa gare shi wanda ya race matafarkin Allah da manzo ya sa a matafarkin Allah ya sa a wa abin da aka turo annabi da shi to in kun shiga wata abin da zai faru da ku kenan Allah ta'ala ya kiyaye da haka kenan anan ya kamata kowa ya san wa zai kowa ya san da wa zai koyi ya san menene abin koyinsa wane ne zai rike ne ko yi domin tun rana ba ta baki ba domin kuma ranar bacin ranar yana zuwa ga waɗanda suka rashi matamarkin Allah da na annabi a ce zo ga sunna manzon Allah ko zo kan tafarki manzon Allah ba sai ce awa shi an zo masa da wani sabon ka saki wani ka kama Allah da manzo ka ce awa ai kai maki ne da sauran to ranar da gaske za ta bayyana za ta duk wannan abin da muke muke yi a duniya rini ne bugu na wato bugu sai an je wallahi kai rini da kyau ranar da za a yi dukan abin da kare na zai wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yana faɗa mana a wata aya yake cewa qalat hulufi umamin qad qalat min qablikum min al jinn wal ins kinna kullama dakalat ummatun la'anat ukhtaha ubangiji ta'ala yake qalat in sai ake ku shiga fi umamin cikin al'ummar da kada kalat min qablikum ta shuɗe kafin wato wa'ansu ire-iren wa'anda suka kauce Allah to su sun shiga wuta wannan kungiya ta riga an ta sai ga wata kungiya ta biyu baya ta lati su shiga cikin waɗancan da waɗancan da suka gabace ku min kablakum kafin ku min aljinni wal insi na aljanu da mutane wa'inda suka kawa suka race suka kafirce ku shiga tare da su kinnari suka muta da Allah ya kulla ba ta kala ummata a duk lokacin da wata tawaga wata jama'a ta yan wuta ta shigo wuta la'anat ukhtaha sai ta tsine wacin ɗan wata ta Allah tsine mu yanzu ka kalle barayi idan barayi suka je sata aka kama su aka sa kowa ni jawabi sai ka ce in wannan ya wani jawabi ya ce wannan ke kira ne wallahi ma sai ce wannan ke kira ne ya ce mu zo mu je wuri kaza ni ban ma san inda ana ba sai da aka ji shi kuma ya an kira shi jawabi zai ce a ya ce kaza to kaga kowa yana inda za ma ɗan kowanta da ko babu wanda zai amince a yi alhaƙiƙa ni ne shugabansu yarana ne ni ne tafi wannan aiki don haka abun da za a yi mini za a yi hukunci a yi a kaina ta taɓa ganin balawa ya faɗa haka kamar biyanta kaga abin da ya kamata shi shugaban ya faɗa kenan aiko sai ta gaskiya wani da wani biya ban aiki na ne ni ne koya musu wannan sana'a ta fashi wannan kinata ni ne koya musu bindigogi da ni ne samar da su ni ne ogansu ni ne shugabansu. su don haka in za a yi hukunci to ko da za a yi musu hukunci hukunci na ya fi nasu girma ka taɓa ganin shugabannin ƙwararri da ya faɗa haka to haka ‘yan wuta Allah ya ce kullama dakalat ummatul la'anat ukhta duk lokacin da Allah ya ce wacce tawagar da ta je farko wasu suka biyo baya sai ake ku shiga cikin wuta a cikin jama'a da suka gabace ku to in suka shigo sai ce Allah Allah tsine mu su ma su su kuma Allah ne mu duk a cikin mutan da haka duk rashin gaskiyar da aka kulla a duniya wallahi za ku tsinuwa a kanin ku ranar tashin kiyama kuma a cikin wuta ina alkhairi dangane da jiwar haka ubangiji ta'ala yake hatta idan darrasu fiha har in sun haɗu a cikin jami'an gaba ɗayan na farko sun shiga na ƙarshe sun shigo gaba ɗaya su duk sun hannu qalat ukhrahum lidulam sai na ƙarshe su ce ma ƴan wuta na farko rabbana haula ya zalluna ya Allah waɗannan su suka fatar da mu sai ka nuna wani babban mutum da kabi wani shehin da kabi wani malamin da ka rike wani bokan da ya fuka tsatsu ba kai ya dare wani shugaban da kai ya dare ya kai ga halaka kuka halaka tare sai waɗannan mabiyan su nuna ce rabbana ya ubangijin mu ha'ula'i waɗannan na su suka batar da mu yanzu ba na muku magana a yadda aka ci amana yaran nan ba waɗannan matasan mabiya yadda aka ingiza su aka sa su hauka mutum ya ɗauko ganga ya ɗauko dujala ya yi shiga ta ɗan iska ya yi kiɗi ya yi rawa ya rungumi mace a sha duk da magana kawai annabi ake a zo da ɗan mata akwai ma yarinyar da kan buɗe mamunan ta gefe ɗaya sai ta ce kowa da taɓa nonon ta banda a hannun sunna duk mai taɓa ya taɓa amma banda ɗan izala ɗan izala ne ko bai sai taɓa ba sai amma ba zai taɓa ba Allah kare shi muna ji muna gani fa a ƙasar nan kuma ga malaman suna nan suna kallo na faɗa muna wata mata cikin su wallahi ido na ba labari aka bani cewa ake yin ta kwanta zan manna Allah sai ta kwanta ta bude kafa cikin da ba a cikin mazaje bude dan manzon Allah sai ta bude duka dan manzon Allah sai ta sai ta duka girgiza dan manzon Allah sai ta girgiza wai wannan wani addini ne dan hankali suna kan kun lalata 'ya'yan mutane kun ci amanar su yara ne da suke bukatar tarbiyya da karantarwa amma kun ha'ince don ɗaya abin da za ku samu za ku tatsa daga gare su kuke mutu wannan bada da ku karantar da su Qur'ani ku karantar da su hadisan manzo Allah su gane al-musulunci yadda yake din kun sa su hauka sun hauka duk inda kaga dakiru mahaukaci ne duk inda ka gani in kuma ya akwai wani zakir guda wanda bai da alamar tabuwa don Allah a nuna mana shi sai ka haukace ka harjike ka zama dan kwaya sannan ake kira ka zakir wannan wani irin bala'i kuma ku yi jara'a ku ce ba addini addinin Allah ne ku ce wannan shine kaunar ma wanda baya haka shine bai san annabi wanda baya wannan wai shine bai san annabi haka ne san annabi to wayannan irin wayannan samari irin wa'annan matasa irin wannan jama'ar da kuka hallaka kuka batar da su dan dai biyan bukatar kau su ne za a yi irin wannan da wallahi sai duk ina muku auka matukar ba ku gyara ba don wannan cin amana su ne cin amanar addini da haka sai ce da su rabbana ya ubangiji mu haƙulai a zalluna da haka abinda muke fata a wurinka ya Allah fa'atihim azaban bi'ifan minan nar Allah ka lullunka musu azaba wuta yayin da samu kaji abin da mabiyin da bai faɗa maka gobe in kuka shiga wuta rabbana ya ubangiji fa'atihim azaban bi'ifan minan nar ya Allah ka zo musu da lunkin balunki na azaba ta wuta qalu sai Allah kana sai Allah yake da kullu bi'ifin walakin la ta'lamuna kowace azaba tana da lunkin balunki sai ne ku sani ba to yanzu wannan na ƙarshe ne suka gaya mana farko ko to bari ka ga abin da su kuma na farkon za su mayar Allah ya ce wa qalat ulahum min ikramu su ko na farkon su ce ma na ƙarshen da suka shigo wutar ma kan da lakum alaina min fadl to abin magana ti ko tsakanin marasu ba ba wani bambanci fazukul azaba ga an ce ku ɗanɗani azaba ba kun kun taksibu ga abin da kuka aikata a duniya yanzu wannan jawabi jawabi ne na yan farko ga yan karshe ga jawabin yan karshe ga yan farko kan farko mun karanta duk wanda ka jagoranci shi ko duk wanda bika a akan fata in kuka shiga wata sarkun wannan su ne tsakanin ku kullum a zaka da ummatin la'anat ukhta duk lokacin da tawaga yan wata suka shigo sai su tsire mu yan uwansu da musa su ma su ta Allah tsire mu a yi ta tsire tsire a cikin Allah ya kare mu ubangiji ta'ala yana faɗa mana wani aya rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila duk ayoyin suna magana akan hadarin makautar biyayya hadarin kari ka ji mutum a makauce dan tsananin san da kake wa mutum ka bi shi ba ba ta hujja ba basira ya kai ka ga halaka rabbana suna cewa ya ubangiji inna ata'ana sadatana ya Allah mun da'a da wa'annan shugabanni ba akwai malamai ba da suke jan mutane zuwa ga halaka ba akwai ne ba da suke jan mutane zuwa ga ɗarikoki zuwa ga shirkoki iri iri da sauki ya Allah waɗannan su suka fatar da mutu gwanin da zamu Allah ka shaida wa kubara ana da waɗannan manyan mu da muke bi su suke yi suke zuwa gaba mu bisu ta baya ya Allah ka gan fa adalluna sabila su suka fatar da bunga ta tafarkin daidai rabbana ya ubangiji muna roƙo gare ka atihun bi isailin min azabi Allah ta musu dinki duna azaba in an muna azaba suka ka ka musu kudi ai su suka bi su suka ja mu wala anahum Allah ka la'ance su Allah ka tsire musu albarka yanzu kaga yi ne to Allah tsire ma nan ko kana cewa eh, kana kana ganin ba kowa sai shi amma yanzu ga halaka ta zo kana cewa Allah tsire ne la'anan kabiran la'ana ma bayyana girma Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma duk wani mara gaskiya karka ce wai gazi duk wani mara gaskiya duk wani jagora ake magana duk wani jagora malami ne sarki ne wani shugaba ne na wata kungiya wata ɗariƙa ce duk wani da ya jagoranci al'umma in suka bata wallahi sai su wannan tsinuwa gaban Allah sai mabin ya ce Allah tsine ma wani Allah ka tsine ma wannan jagora na tsinuwa mai girma kuma a jira lokaci ko a gyara ko a jira lokaci ya yan uwa da tsonaci Allah dole ne mu san wa za mu bi dole ne mu san waye a jin koyi dole ne mu san wai ne ne ma musulunci ba shi kuma musulunci nan karanta shi ake yi ba a yi sadaka kuma na faɗa mana ina maimaitawa duk wani wanda kake ganin yana da girma da kima a cikin mutane a yau ko a gobe ko a jiya ko a jibi duk wani da kake ganin yana da kima shi ba a jirgi bane shi ba a koyi bane da Allah yana san a shi a yi koyi da shi da Allah ya aiko shi shi ke nan magana ta dace yanzu in ka zo da wani shirin kace ai aure ya ina cikin aure ya ai su sadatu kubara wani wayannan mutane suna kusur Allah bai maka kai kaje ka gani wallahi ban mu mu sani abinda muka yarda da shi karanto mana qur'ani karanto mana sunan manzon manna Allah mun sallan shi kenan sai sai ka gama da mu amma duk wani mutum da kake gani mu abinda muke gaya maka inda Allah yana son abin shi da shi aiko shi amma tun da Allah bai aiko shi ba muka gane cewa shi ba abin bi bane wallahi shi bai zama abin bi ba da mu da shi duk mabiya ne da haka ɗan wanda ya zama manzon Allah ya tsira wanda ya kafi da sa'a manzon Allah ya tafi tafinta ba ma manzon Allah hanyar mumanai wanda Allah ya tsara ta a musulunci da fahimtar da magabata suka tafi a kai in ka sa'a mata ka kama hanyar zuwa wata kenan domin Allah ta bari ko ta'ala faɗa yi. Ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda ya sa'a ma Allah ya sa'a manzon Allah wa ya yattabi ko ghayra ya fi ta tafarkin da ba na mu'min ba san mu'minai ba wannan yi mata walla Allah ki za mu ji ta masa abin da ta masa a wani fili jahannam za mu shigar da jahannam ba sa'a mu kira maka ba ta yi wani wallahi tana sa a hanyar da sabai suka tafi a kai sai dan wutan ne ba za a koma wajajen sabai ba da ma cewa su ba ma ba wani hadisi na annabi to ka shirya tafiya wata wallahi tun daga na duniya domin ka ji abin da Allah yake wanda ya sa a hanyar da ba ta mummunai ba hanyar mummunai ko ita ce hanyar da annabi yake man kana ala ma ana alaihim yawmu wa ashabi da aka tambaye yake yana magana kan jama'a jama'ar musulmi na gari yake jama'an nan shine duk wanda ya kasance yana kan abin da kake ta gidan sabai ma ana alaihim yauma ana wa ashabi yake abin da nake kai yau ni da sabai ni annabi da sabai ke kan ga ya mana wata kungiya ga ya mana dari da wata dari ga ya wani abin da suke kai wanda ya tashi daga Qur'ani ko hadisin manzo Allah kana da shi sai ka san cewa ba abin da annabi ya koyar in ba Qur'ani ba koyewar nan kuma ta Qur'ani tana nan karkashin hadisan da ya koyar bayanin da yawa da yawa al'ummar nan to in ba wannan bayanin jama'a suka taru suka jiri ba duk da farkin da ka dauka dan annabi ya ce ta tafsiri ko hadihi al-umma ala salatu wa sab'ina kirka kullu hajjin nari illa wahida ko ba haka yake ba yake wannan al'umma tawa musulma bai ke magana al'ummar da suka ce su musulmi ne yake annabi ce za su karkasu saba'in da uku kashi saba'in da biyu manzo Allah yake duk yan ne kashi ɗaya ne tsira sabai suka ce wa ma hiya ya rasulullah wacce ce mai tsira a cikin ya manzo Allah yake hum man kana ala mithl ma ana alaihi yawma wa sahabi ko ba haka yake ba yake su ne waɗanda su kasance kusa ga abin da nake kai yau ni da sahabbai na ba qur'ani da sunna ba to duk jama'a duk tawaga duk kungiyar da ba kan nan ta tsaya wajen la'ayi da ta tsari ba kuma ka je ka rubuta ka aji ka jira lokaci kungiya ɗai ce ka tsira ita ce wata ce kan abin da annabi ke da sahabbai sai ka duba aikinka abin da kake in yayi daidai da sunna ya daidai da karantawa ta sabon manzan Allah ko ya zaba duk wannan haura da ake kawo sahabi ɗaya da kake koyi kawo ɗarika ɗaya da sabon manzan Allah suka yi amma dan jara'a nafsiya dan jara'a dan tsaurin ido ka sannan sai ka samu ta yake to ai ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ya bashe mutu jami ɗarika wallahi ya kamata a mare ka wallahi don wannan raina hankali ne shi fa tijjani na je ka karanta an haife ta bayan girman da Allah ya shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya sai ya jona wani ya cewa to ai in an ce annabi ai bai mutu ba kan jama'a ko Allah to annabi bai mutu ba ce baka ji Allah ya ce shahidi ba mutu ba ne ba Ka in shahidi da mutu ba yaya annabi ya mutu yanzu Allah zai cewa gyara ne dan shi Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kuma ya mutu Allah ya ce annabi kai mai mutuwa ne kuma za su mutu in kace annabi ya mutu ba me kake yi annabi ya mutu ba wai ka san Allah tabaraka wa ta'ala yake wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat

kada ku yi tsammanin waɗanda a kake cikin jihadi a cikin tafarkin Allah kar ka yi tsammanin ba ta su ne me ake nufi da kar ka yi tsammanin ba ta su wato ba su ne mutuwar su ba irin mutuwar mutuwar wanda bai shahada ba ne mutuwar su ta yi daban da mutuwar wanda bai yi shahada ba hatta haka Allah yake bal hayawun rayayyu ne amma inda rabbin yulqun wa rukubin su al'adata su Rayu ne rayuwa barzahiya irin wanda wanda Allah kaɗai ya san irin wannan rayuwa ai ana maka maganar rayuwa ta ba kai kana maganar rayuwar duniya ya zuba duniya kuke bai yanzu to amma su shahidan nan don Allah suna duniya to rayuwar da suke ta bayan sun mutu karkai Allah yake karkai tsammanin matafiya ce ba matattar rayuwa suke ba mutuwar su ta yi daban da mutuwar waɗanda su mutuwa ba irin ta su domin annan hadisi ya tabbata cewa rayukan shahidai suna nan wato a bakin tsuntsaye a cikin aljanna suna zagayawa da su inda suka su rayuwar shahidi bayan an kashe jini ya zuba a jikinsa an karɓi an sa shi kabari to ran yana nan a aljanna tsuntsayen aljanna na kewayawa da su ta ji irin rayuwar da ake magana sama ita ce ta rayuwar da ake kwatanta ta da wannan rayuwar da muke biki har nan bayan ya mutu ta ce ba wani wani abu wannan wani irin wani irin dolanci ne sai wani irin gajin gama ne gaji sai yaya za a yi mutum sai ayoyi ga abin da Allah yake nufi kuma dan tsaye kan rai da zalunci ka ji wannan abu to na ji in an da mutuwa mu je kan nuna mu muna son mu ganin gani a da Allah mu je inda duk za mu ga manzon Allah tunda ka ce bai mutu ba tunda ka ce bai mutu ba to muna son ka nuna mana manzon Allah ido da ido wani gari za mu za mu je madina inda ya rayu ko makka inda aka yi ko sanigar ina ne za mu je mu gani muna son mu ga manzon Allah wallahi in dai zai yi kama mai kake nufi da bai mutu ba ni abin na ɗaure mana ke ni ake nufi da manzan Allah bai mutu ba a a zama ne maka ai ba mutuwa ba nan ya kaura ne kaura ita kaura da kike don Allah a nuna mana me ake ce kaura a a wai ba ake kaura annabi ya ba ne bukuwa ita fakuwa me kike ta to Allah ya mana bayanin fakuwa mu gane menene bako da annabi ne ba ka ganin cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika Umar saboda rudewa da kimilewa takobi ya zare ya ce duk wanda ya sake cewa annabi ya mutu ya kamta mai kai Umar bai da tabi ya ne Abubakar Siddiq yana gida ya gina barin rutumin nan Allah ya taso bai tsaya ko ina ba shi shiga ɗakin Aisha don na manzan Allah ya shiga ya bude bargo da aka rufe manzan Allah ya sumbunci manzan Allah tsakanin idanunsa da bakin sa ya sumbunce shi sai ke cewa babu ko shakka mutuwar da Allah ya tura maka kayi siya manzan Allah da kai da abokan siddiqu wajen fahimta addini yake faqada ma haya rasulullah mutuwar da Allah wajen ta maka hakika ka yi fiya manzan Allah sai ya fito waje ya tara mutane umar na zara ta kuma yake duk wanda yake annabi ya musu siya sauke mata yake daga daula sai karanta wannan aiwai yace Allah subhanahu wa ta'ala yana ta innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai annabi mai mutuwa ne kuma su ma ba su karanta ka za su mutu ya karanta ayoyi da suka yi munafuka da wannan da haka umar sai jikinsa ya sanyi umar yake cewa kamar bai taɓa karanta ayoyin nan ba sai nan da abokan su bai karanta yanzu shi umar ya yi ka imani ya tsika jijiyar cewa aka tabbatar manzan Allah ya yarda manzan Allah ya mutu abubakar siddiq ya tabbatar da manzan Allah ya mutu sahabbai gaba ɗaya sai da manzan Allah baya duniya su ma suka so na kabari suka saka wai sai kana gaya wa mutane a yanzu annabi ya mutu ba sai ka gaya mana inda yake kuma in ka je maka dan tare da hankalin mutane ka je kabarin sa kana addu'a ko ba mu gan ku ba a wurin ba mu gan ku ba ana turin ku ana askar na tura ku kuna sai kun yi addu'a ba a addu'a a wurin amma kuna dagewa sai kun yi roƙo a kabarin manzan Allah kuma in ka in ka zo kana ba da labari ka ga kabarin manzan Allah ka ga kabarin manzan Allah kuma aka ce maka da mutu kuma kai da ga kabarin manzan Allah ga na Abubakar ga na Umar duk a jere an rubuta assalamu alaika ya a assalamu alaika ya abubakar assalamu alaika ya umar ga a jere kuma wani malami yake maka wa annabi mutu ba yana nan kuma ka yadda wannan ba gaskiya ne, Allah ya shirye mu anan za mu da wannan kuwa da yi daidai daidai daga Allah wanda muka da kan kuskure kuma kuskuren daga gare mu wannan amfanin da muke ba muna yi zai mu bata mutum wani ba ko mutum mutuncin wani wallahi iya ta gaskiyar abin da muka sani a addinin qur'ani hadisi idan kai kana da wani abin da ya wuce qur'ani ko hadisi ne kada ka dai ba kuna da ilimin batil ba ilimin batili wai wani ilimi koyayyen ilimi sai sa da ka karanta irin waɗannan kasijin na wasu ake ai kai kai ba su ji bane ba za ka gane ba to ba da larabci aka rubuta ba aiki addini annabi ya ce hanafiyatun samha ne duk abin da an karanta ba a ganiya to wallahi ba addini ne. muka gane qur'ani muka gane hadisan manzo Allah sai wata kasida ta wani mutum wai ita ba za mu babu gane ba to ba musuluncin bane ke. ba haka mu ji tsoron Allah ba mun faɗa bane don mutuncin wani ko don ba ta wani ba a'a iyakar hakika na abin da muka sani addini qur'ani hadisi a kan fahimtar magabatan nan na gari tun daga sahabbai zuwa tabi'i zuwa tabi'i tabi'ina wa man ba'du abinda muka a addini abinda aka aka samu daga gare su duk wani abin da ba a samu daga sahabi ko kwana guda ba ai tun da imam malik yake mallan ya kun da zaka da dinin falaita da dinin yau duk abin daga can ba addini bane ba zai taba zama addini ba ne kuma shi addinai suna da yawa ko ka ci ka ka ci addinin ka ne addini ne amma abin ta kai mu abin da ba addini ba a danganta mu addini shi ne ba bai da ba amma wallahi ko idza zulzulati za kai ka je kai amma kada ka ce muna addini shi ne ko ba shi kenan ba ka yi ajinka in an zo gaban Allah ta sakamako na kanka amma ba za mu taɓa ƙarewa ba abinda ba musuluncin ba ake musulunci ne yi shi ne ba za mu yi a ƙuli ga wani hada wa takfir Allah ma atuna ni walakum fakkatu ruhu innahu